alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana masu albarka da muka saba haɗuwa da ku ta wannan kafar da muke roƙon Allah ya ƙara yi mata albarka lallai a karatunmu na baya in ba manta ba mun yi bayanai ne masu yawa masu gamsarwa akan tafi ɗinmu mai muhimmanci wanda ke da alaƙa da bayani akan haƙiƙanin azumi da hukunce-hukuncensa da abubuwan da suke lalata shi asaumu haƙiƙatuhu wa ahkamuhu wa mufattiratu a darasin mu, musamman kuma azumin watan ramadan mun yi bayanin cewa allah ya farlanta shi wa mutane jerin mu na baya mun yi bayanin cewa farilla ne yin azumin wannan watan ga mutane amma wane ne daga cikin mutane wato mutum musulmi mai hankali ba mahaukaci ba balagagge sa'an nan wadda yake da iko da ƙarfi da lafiya ba mutum mai cuta ba sa'an nan kuma mazaunin gida ba matafi ba irin wannan mutumin matukar Allah ya kawo wata ramadan yana nan da ransa wajibi ne yayi azumi saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala man shahida minkum shahara falyasum akwai wasu nau'ukan mutane kuma wanda azumin ba wajibi bane akan su koda kuma Allah ya kai su Ramadan din kamar yaro da bai balaga ba mun yi bayani akan hukunce hukunce suke da alaka da shi karamin yaro azumi ba wajibi bane akan sa duk da cewa ana so kuma iyayensa su dora shi akan turban yin azumi don ya samu training ya gwanance ya iya haƙuri da yunwan nan da ake ji a lokacin azumi ta yadda in ya girma azumi ya waje ba a kansa zai iya jurewa zai iya aikatawa ba tare da ya samu matsala ba muka yi bayanin kuma a wannan matsalar wa'anne abubuwa ne alamomin yaro ya zama baligi azumin ya waje ba a kansa kenan daga balagarsa yayin da in kuma bai ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin ba shine muke ce azumin bai waje ba a kansa ba duk da cewa kuma ana umarni a yi A koya masa don ya samu training akan yin azumi ka ce alamomin guda uku ne ko guda hudu ga mace guda uku kuma ga yaro namiji na farko yaro ya yi mafarki ya ga yana saduwa da mace idan yaro ya yi haka to daga ranar ya zama baligi kuma daga ranar dole yi azumi daga ranar dole ne a kansa ya rinka yin sallah da dukkan ibadan da Allah ya farlanta akan mutane baligai banda mafarki alama ta biyu inda yaro zai ga gashi a maransa a daura da al'auransa to alama ce ta wannan yaron ya zama baligi mun kawo kuma dalili akan haka sa'an nan alama ta uku shi da yaro ya cika shekara goma sha biyar ko da bai yi mafarki ba ko da kuma ba gashi a maransa to wannan yaron ya zama baligi daga wannan lokacin dole iyayensa su sa shi a gaba su ga cewa yana yin azumi saboda abin ya zama wajibi a kansa mace kuma in mace ta fara jinin haidwa to shi ma alama ne da waɗancan alamu guda uku na cewa wannan yarinyar daga wannan lokacin ta zama baliga kuma dole ne akan ta ta yi azumi kamar yadda yake wajibi akan uwarta da sauran uh, wato balagaggun mutane to bayan dai hukuncin azumin yaro da cewa shi in dai bai balaga ba wajibi bane a kansa mun tattauna kan mahaukaci shi ma da yadda azumi ba wajibi bane akan sa sa'an nan mahaukatan sun kasu kashi kashi akwai mahaukacin da koyaushe yana cikin hauka ɗin wato ɗibgagge kowane lokaci yana ciki baya samun wani lokaci da yake samun waraka ya dawo cikin hayyacinsa da hankalinsa to irin wani azumi gaba ɗaya ba wajibi ne a kansa wai mutumin da kuma haukan yana zuwa masa lokaci lokaci ne zai ɗan yi hauka na yini ɗaya sai ya warke zai yi na sati ɗaya wata ɗaya sai ya warke sai ya yi sauran watanninsa kuma na shekara cikin lafiya to irin wannan 'yan ramadan ya zo yana cikin hauka azumi ya sauka a kansa in ramadan ya zo yana cikin lafiya azumi wajibi ne a kansa idan a kwanakin ramadan wasu yana cikin lafiya wasu yana cikin hauka a lokacin da ke cikin lafiya wajibi ne a kansa lokacin da ke cikin hauka kuma an ɗauke masa takaice dai mun tattauna kan matsalar da kyau in jama'a suka waiwayi darussanmu na baya za su ga haka sa'an nan banda mahaukaci mai haida da mai jinin nifasi ita kuma haramun ne wato su yi azumi a cikin ramadana matukar suna da me suna tare da wannan jinin nasu mutukar suna tare da jininsu haramun ne su yi azumi amma kuma daga baya za su rama azumi sallah kuma an yafe musu sallah an yafe musu kenan idan wani azumi a ramadana yana wajibi a kansa wani kuma ba wajibi ba to mu sani wani kuma yin azumin ma a irin wannan halin haramun ne a kansa sa'an nan mun tattauna kan hukunce-hukuncen maras lafiya da yadda rashin lafiyan kashi-kashi ne da yadda wani daga cikin maras lafiyan saboda zai iya azumi to yin azumin shine mafifici a kansa akwai kuma wadda in yayi azumi zai samu mashakka zai wahala to wannan kuma makruhi ne anki inda zai samu wahala yayi azumi a ramadan din dole ya jinkirta sai ya warke ko kuma an so ya jinkirta sai ya warke sa'an akwai nau'i na marasa lafiyan da su kuma in sun yi zama su cutu ne ba wai zai sha wahalan azumi kadai ba a'a zai cutu cutar da take tare da shi za ta ƙara jinkiri ba ta warke ba a'a zai karu da wata cutar ta daban to irin wannan haramun ne shi kuma ya yi azumi a irin wannan yanayin sai ya jira sai lokacin da Allah ya sa ya warke sai ya azumin sa akwai marar lafiyar da ana zaton zai warke don haka shi in ya sha azumi a ramadana daga baya in Allah ya kawo warakarsa sai ya rama akwai wanda kuma likitoci sun bada tabbacin cewa cuta kaza ba ta taba rabuwa da wani mu kuma ba zai iya azumi ba wannan hukuncin sa ya zama kamar hukuncin dattijon da ya kai shekarun da ba zai taba iya azumi ba ko kuma makamancin wannan sa'an mun tattauna kan matar da in ta yi azumi saboda tana shayar da yaro ko kuma tana dauke da yaro a cikinta za ta cutu ko kuma ɗan nata da ke cikinta ko yake bayanta take shayar da shi zai cutu to wannan su ma an ɗaga musu kafa za su iya ya zama ba su yi azumi a ramadana ba daga baya a lokacin da ɗanta ba zai cutu ba in ta yi azumi ko ɗan cikinta ba zai cutu ba in ta yi azumi ko kuma itan ba za ta cutu ba sai ta rama abubuwan da ke kanta na waɗannan azumin muka da ta sha a cikin ramadana matafi mun yi bayanin hukunce hukuncensa dangane da azumi da cewa idan matafiyi ya ga cewa abin da ya fi masa sauki shine ya karya azumi to ya karya azumi shi ya fi idan matafiyin ya ga cewa ya azumi tare da musulmai a wani lokacin shi ya fi masa sauki kuma ba zai wahala sosai ba to wannan ma sai mu ce ya azumi shi ya fi masa sauki saboda an samu annabi sallallahu alaihi da sahabbansa wani lokaci sun yi tafiya shi yana azumi su kuma ba sa azumi ba wanda ya aibanta wa wani a takaice mafifici a wannan babin shine abin da ya fi sauki wa mutum tsakanin yin azumi ko kuma jinkirta azumin da shan ruwa a ramadana da nufin daga baya za a ƙididdigi waɗannan kwanakin a rama su mun tattauna kan waɗannan matsalolin da dai karkasuwan mutane goma wadda waɗannan kamar takwas ne ko eh, bakwai daga cikinsu in ba manta ba mun tattauna akan waɗannan hukunce-hukuncen muka yi dalla-dalla a kansu bayan haka kuma muka shiga matsala ta gaba wadda take magana akan wato abubuwan da suke karyawa mutum azumi abubuwan da suke karya mutum azumi muka rakkaza bayanin mu kan sabbuba ko abubuwa guda guda tara guda tara muka ce babban su kuma wanda ya fi hatsari daga cikinsu shine mutum ya kwanta da matarsa ya jima'i da ita a cikin yinin azumi ya jima'i da ita a cikin yinin azumi lallai wanda ya haka ya yi aika aika ya babban laifin da wato yana buƙatar ya yi ta tuba yana istighfari a tsawon rayuwarsa saboda laifi ne mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ci da sha ya haramta kuma jima'i da kuma biyan bukata da aikata sha'awa abinda dai zai tayar wa mutum sha'awa a cikin ramadana wato sha'awa da za ta kai ga fitan bani don haka idan mutum har ya kai ga saduwa to lallai ya yi babban laifi da yake bukatan ya ta tuba da istighfari tsawon rayuwarsa na biyu kuma sai ya rama wannan azumi guda ɗaya ko guda biyu ko yawan azumin da ya lalata sa'an nan kuma daga baya sai ya yi kafara idan tilasta wa matarsa ya yi ba a son ta ba ko ma bacci take yi ya mata jima'in da ƙarfi ya tilasta mata abin da ake kiransa al'ikira sai ya zama ita azumin ta yana nan bai lalace ba shine azumin sa ya lalace shine zai ta istighfari shine zai rama wannan azumin shine kuma zai yi kafara wadda kafaran kuma ko yan tabawa ne musulmi wadda ya kubuta daga aibubuka ba shi da wani aibi ko kuma banda idan ba shi da bawa ɗin sai ya zama ya yi azumin watanni biyu a jere ba tare da ya sha ruwa a tsakaninsu ba a jere kuma da aka faɗa dole su zama a jere sai da in uzuri ya zo masa uzuri na shari'a kaman yana cikin azumin sai ranar idin layya ko ayyamu tashrik sha ɗaya sha biyu sha uku na layya ya zo wadda shari'a ta hana yin azumi a ciki sai ya sha ruwa suna wucewa kuma sai ya ci gaba da azuminsa dole ya zama a jere zai yi waɗannan azumukan na wata biyu wata biyu kuma sawa'un kwana 60 ne ko kwana 59 ko kwana 58 gwargwadon kwanakin shin sun cika talatin ko kuma ba su cika talatin ba idan ya gagara yin wannan sai ya tafi abu na uku wadda shine kuma wato yin ciyar da miskinai mutum sittin ciyar da miskinai mutum 60 a takaice waɗannan matsalolin mun tattauna akan su ma da kyau da faɗi wannan kenan a matsayin abu na ɗaya da yake lalata wa mutane mufattir na farko da yake lalata wa mutane azuminsu abu na biyu kuma shine biyan bukata da fitar da mani ta hanyar sumbantan mace ko rungumanta ko shafanta ko kuma ta hanyar istimna'i wato mutum da ya yi haka cikin sa ba wai a mafarki ne ya yi mafarki cewa yana saduwa da mace sai mani ya fita ba in haka ne sai ya zama sa bai lalace ba saboda fitan mani ne ba cikin zaɓin mutum ba amma mutumin da ya waye gari shi kuma saboda ko saduwa da ya yi da matarsa kafin asuba sai asuban ta yi ya zama akwai janaba a jikinsa ba wai abinan ya kasance wato janaba ta kasance bayan asuba ba ne a'a ta kasance da daddare dan ya waye gari da wannan wannan kuma mun ce baya taba azumin mutum ba komi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan waye gari saboda kwanciya da yi da matarsa da daddare alhalin bai yi wanka ba yakan waye gari asuba takan yi alfijir ya keto a jikinsa da janaba sai ya je wanka sa'an nan kuma ya wuce masallaci wannan ba komi a kansa a takaice abu na biyu mai lalata wa mutane azumi shine fitar mani da zaɓin mutum ba ta hanyar mafarki ba shi kuma wannan yana hukunta dole mutum ya rama azumin da ya karya din nan sa'an nan kuma dole ne ta istifari yana tuba zuwa ga Allah a irin wannan halin ba a wajabta masa yin kafara kamar mutumin da ya yi jima'i ba yadda dai muka ambata a baya abu na biyu kenan abu na uku ci da sha da gangan a cikin yinin ramadan duk wanda ya ci ko ya sha a cikin yinin ramadan to lallai wannan mutumin da gangan ya bata azuminsa ya bata azuminsa ana neman ya yi ta tuba kuma daga baya zai rama wannan azumin wasu malamai suka ce sai ya ma kara da kafara saboda ya keta alfamar ramadana tare da cewa ingancaccen magana babu kafara a kansa abin da ke kansa shine rama wannan azumi da kuma tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya keta alfarman wannan yini din sa'an nan bayan ci da sha akwai abubuwan da suke ɗaukan hukunci ake musu ake kiyasin su da ci da sha wato kamar a sawa wa mutum abinci ta hanyar allura da ake wacce ake ɗura mata abinci musamman kuma ga maras lafiyar da ya gagara cin abinci ba shi da sha'awan abinci an yi an ya ci abinci ya gagara aka fahimci zai cutu in ya zauna haka sai aka masa allura aka sa masa abincin ta jijiyoyinsa to wannan mutumin shi ma in dai haka ya kasance a yinin ramadana ya sani azuminsa ya lalace wannan kuma shine al-mufattir haka kuma kalo amai da gangan shi ma yana karya mutum azuminsa kamar yadda yin kaho a cikin yinin ramadana shi ma yana karya azumin mai kaho ɗin da wadda kuma aka masa kaho. da wadda ya yi kahon da wadda aka masa kahon duka azumin su ya lalace a ingantaccen magana wannan yasa muka fahimci kuma cewa abin da ke lalata azumi ba wai abin da ya shiga ba ne kadai a har ma abubuwan da suka fita jinin nan da ya fita kusan yana raunana shi mai yin kahon kuma yana bata masa azumi shi kuma wancan zuƙar jini da ya abin din ko da ku bai haɗe ba ya lalata masa azumi malamai suka ce to idan da zai yi kahon da abubuwa na zamani wadda ba zai buƙaci ya ja jinin da bakinsa ba ya ya to ingantaccen magana wallahu alam azuminsa bai karye ba bayan wannan yin ridda mutum ya bar musulunci yana lalata masa azumi saboda ai ridda yana ma ruguzar da aiki gaba daya Allah subhanahu wataala yana cewa la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin aikin ka zai ruguje idan ko mutum yana cikin azumi sai rindan ya kasance Allah ya kare Allah ya kare Allah ya sauwaka to lallai ya sani cewa azumin sannan ya lalace haka kuma idan da mutum zai ce ya fasa niyyar azumi a cikin yini da ya yi niyyar zai yi azumi 30 ko 29 ko kuma ya ma yi niyyar azumin wannan yinin a cikin daren da ke gabaninsa ana tsakiyar yinin kawai sai ya ce shi ya janye daga niyyar sai ya zama saboda ya rasa rukuni na biyu na azuminsa wadda shine niyya rukuni na farkon kuma shine kamewa ga barin ci da sha da biyan bukata to wannan shi ma azuminsa ya lalace haka abu na tara wadda ke lalatawa mutane azumi yake lalatawa mutane azumi shine bayyanan jinin haida da fitansa da kuma jinin haihuwa ga mace a cikin yinin ramadana shi ma yakan bata mata azumi dole ta ƙididdigi kwanakin da ta yi haidanta ko ta yi nifasi daga baya ta rama su dangane da mutum shida daga cikin takwas in na in ba a manta ba mun ce kafin azumin su ya lalace sai an samu sharuɗa guda uku ya yi wannan aika-aikan ko jima'in ko kuma ya jawo amai ɗin ko kuma a ya yi ƙaho ko kuma ya fitar da mani ta hanyar sumbanta da sauransu abubuwa guda shida ne daga cikin guda tara ɗin su kusan dole sai mutum ya yi su da sanin cewa suna lalata azumi sai ya aikata su in da ya jahilci cewa kwanciya da mace a ramadana da rana yana lalata azumi sai ya haka sai ya sani to azuminsa bai lalace ba haka kuma in ya yi su da saninsa ba da yana mai tune yana tune ba mantuwa yi ba in ya zama mantuwa ne ya sa ya ɗauki abinci ya ci da ramadana ko ya ɗauki abin sha ya sha ya manta cewa ana ramadana azumin bai lalace ba ko ya manta ana ramadana sai ya kwanta da matarsa ko ya yi kaho ko kuma sauran abubuwa guda shida dai haka kuma sharaɗi na uku sai ya zama ba tilasta masa akai ba inda wani ne ya zo ya nuna cewa zai kashe shi in bai karya azuminsa ta hanyar jima'i da matarsa ko kuma cin abinci ko abin sha ko wani makamancin wannan ba in tilasti ne sai ya zama azuminsa bai lalace ba in kuma ba tilasta masa idan aka tilasta wa mutum ya aikata wannan abin sai zama azumin sa bai lalace ba yayin da in ba tilasta masa aka yi ba shi yayi abin cikin zabin sa sai ya zama azuminsa ya lalace to bayan mun tattauna kan abubuwan da suke lalata mutane azumi mun tattauna kan matsaloli kuma mabambanta da dama wadda sun kai kusan arba'in wadda su kuma abubuwa ne da ba sa lalata wa mutum azumi kamar mutum ya yi allura a yinin ramadana allurar da ba abinci a cikinta ba ta karya masa azumi kamar mutum ya sa magani a idonsa ko a kunnensa ko a wani ciwo a jikinsa har ma ya ji maganin a makoshinsa wannan baya karya masa azumi matukar dai bai abinan ba eh, baya karya masa azumi haka kuma idan da mutum zai yi kubla wa matarsa ko ya taɓa ta ko wani abu makamancin wannan matukar bai harraka masa sha'awansa ba bai daga masa sha'awansa ba bai fitar da maniyi ba wannan ma ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantan matansa a Ramadana duk da cewa kuma ya fi kowa mallakan sha'awarsa don haka duk mutumin da ya san cewa dan ya abin din ba matsala to wannan ba matsala a kansa ya halatta yayin da in ya san kuma cewa zai kai shi zuwa ga jima'i da matar tasa ko kuma ya kai shi zuwa ga fitan mani to wannan kan haramun ne ya aikata shi saddan lizari'a mun ambata cewa ɗanɗana miya ɗanɗana miya an ɗanɗana don a gane cewa kayan miya ko miya yi daidai za a tofar da shi ba haɗe ba baya wa mutane azuminsu sa kwalli baya wa mutane azumi mun dai ambaci matsaloli mabambanta da dama da ba sa karya wa mutane azumi din wanda daga cikinsu mun ce kamar mutum ya yi kaki sai ya ga jini ba daidai yake da ya yi kaho ba yin kaho yana lalata mutane azumi amma fitan jini ta hanyar kaki ko ta hanyar mutum ya yi rauni jinin ya zuba ko ta hanyar haɓo a hancinsa duk wasu abubuwa ne da tasirin zuban jinin baya eh, lalata mutane azumi haka idan akwai laruran a ɗauki jini a jikin mutum a cikin yinin ramadan in akwai larura ba matsala in ba larura sai a masa hukunci hukunci irin da kaho kamar yadda kaho zukan jinin nan da zubar da shi da yawa yakan yi tasiri wa mutum ya sa ya rauni har azumin sa ya kare to haka ɗiban jini da yawa in ba larura za a iya jinkirtawa sai da daddare sai aka ki aka yi da rana yana karyawa mutane azumi kamar yadda malamai suka yi kiyasin haka din ga kaho haka shi ma tsago in za a yi ta tsago ana fitar da jini shi ma a yi kiyasin sa wato da kaho cewa shi ma yana lalata mutane azumi a takaice mun tattauna kan waɗannan mas'alolin kasancewa wannan darasin shine na ƙarshe muke dunkule duk abin da muka tattauna haka kuma mun tattauna kan ramukon azumi bayan azumi din. duk wanda akwai wani ramuko a kansa mun tattauna kan hukuncin ramuko a cikin darasinmu faffaɗa sa'an nan kuma muka ware wato goman ƙarshe na ramadan wanda aka umarci mutane ake zaburar da su su ƙara tsayawa su yi bauta wa allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yawan karatun alkur'ani ta hanyar kwana kas daren nan gaba ɗaya mutum ya kwana yana bauta cikinsa bai yi barci a cikinsa ba kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan kwana goman ƙarshen ramadan ya zo yakan ma bar iyalansa ya shigo itikafi ya dawo masallaci ya lazimci dan gurin da yake itikafi baya barin wajen baya fita daga masallaci sai ga laruran mutum kamar fita biyan bukata ko cin abinci eh, ya kuma tsaya darensa gaba ɗaya ya ta salloli ya ta karatun alkur'ani ya ta zikirori ya ta addu'a ya ta abubuwa da na alkhairin har kwanakin nan su kare mun tattauna kan waɗannan kwanakin musamman kuma mun tattauna kan tsayuwa a daren lailatul qadr wanda muka yi bayani akan lailatul qadr yaushe ake zatonta da kuma falalanta da kuma abubuwan da ake so bawa ya yi ta yi a cikinta da yadda cewa in Allah ya datar da mutum ya yi tsayuwar lailatul qadr imanin wahtisaban za a gafarta masa zunubansa kuma ibadansa da aka karba na wannan daren ya fi ibadan watanni dubu wanda kuma ya fi shekara 81 to a takaice mun tattauna kan waɗannan masail ɗin mun tattauna kuma a cikin dai kwanaki goma ƙarshe kan yi itikafi sosai mun tattauna kan zakatul fitr wadda ake yin sa idan wato ramadan ya zo karewa saboda mutane za su shiga yanayi na alfitr da suna azumi kullum yanzu kuma daga ranar idi sun daina azumi kenan to sai allah ya shar'anta zakka manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya wajabta kamar yadda Allah ya wajabta wa mutane yin azumi annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya wajabta wa mutane ba da zakatul fitr ga yaro da babba da namiji da mace da bawa da ɗa daga cikin musulmai kowa ko ya yi zakkan da kansa in yana da hali ko kuma wadda ke kula da shi ke ciyar da shi ke tufatar da shi da sauransu ya fitar masa da zakka mun faɗi gawa ake ba da ita mun faɗi lokacin ba da ita na farilla ko na fadila da kuma lokacin da ya halatta a bayar da ita wato kamar kwana biyu kafin wannan din kamar kafin kwana biyu kafin idi ya halatta a bayar da ita yayin da abin da kuma aka fi so shine ranar idin kafin a yi sallan idi a bayar da ita har ma aka so a ɗan jinkirta sallan idi don dai kowa ya zama ya samu ya bayar da ita duk wanda ya bayar da ita a lokacinta bi ma'ana kafin a yi sallan idi to ya yi zakka ce karɓaɓɓiya a wajen Allah ya ba da zakka karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma sai bayan an dawo daga idi in ba shi da uzuri ya jinkirta ta kawai haka to shi kuma sai ya zama ya yi sadaka ce daga cikin sadakoki ana so a ba da zakkan nan ga fakirai ne ga mabukata sa'an nan ana so kowa ya bayar shi mabukacin in yana da abin da zai ci a idi da darensa yinin idi da darensa sai ya zama abin da ya zama rara a kanka sai ya bayar wa kansa da kuma waɗanda suke karkashinsa in kuma ba shi da shi la Allahu nafsan illa wus'aha sa'annan in abin da yake da shi din bai kai sa'i ba wanda shine gwargwado na abin da ake bayarwa wa kowane mutum sai ya zama ya bada abin da ya mallaka sa'annan mun yi bayani cewa ana fitar da zakkan ne daga jinsi ɗaya wato shine abincin 'yan adam ba abincin dabbobi ko kuma eh, daga dukiya a ba da kiman zakan ba a'a ana bayarwa ne daga abincin yan adam mun ambaci kuma hikimomin yin wannan zakatul fitr din wanda wasu sukan koma zuwa ga shi wanda ya bayar ya zama tsarkaka ne ga abin da ya kasance na wargi da kuma wasu abubuwa da basu dace ba cikin azumin sa yin zakat sai ya kankare masa waɗannan yayin da eh, fa'ida ta gaba takan koma ga talakan da ya karbi wannan zakar da fakiran da aka ba wannan zakar sai zama suna da abinci a ranar idi sun yi tarayya da mawadata cikin farin cikin ranar idi an kuma ba su abin da zai hana su yin roƙo a ranar idi sai ya zama kowane musulmi yana cikin farin ciki a takaice dai mun tattauna kan matsalar nan ita ma a cikin darussan mu tattaunawa mai faɗi abin da ya kamata ya mun tattauna kuma kan idin idi wanda yake kasancewa bayan azumi ya ƙare da kuma ladduba da kuma cewa shari'a ta yi umarni kowa ya fita zuwa ga idin nan da wadda in ya je idin zai yi sallah da wadda ma in ta je idin ba ta yi sallah ba kamar mai haidha ko mai jinin nifasi duk an nemi a fita ga idi din nan kuma idin nan sunna ce mai karfi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akwai ladduba lokacin fita akwai ladduba lokacin dawowa akwai ladduba a daren idi kamar yin kabbarori nan wali tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ana so a daren idi da yinin idi a yi ta yin wannan muka ce maza da mata kowa ya fita da mai haida da maras haida kowa ya fita ana so namiji ya sa mafi kyan tufansa in an samu sabo ma abin da yafi kenan mace kuma in ta adanta sai ta lullube adanta da hijabi ba a so ta sa turare in za ta fita ba a so ta fita tana mai bayyana kawanta an fi so mutane su tafi masallacin idi da kafa idan ya zama akwai nisa ko kuma mutum ya gajiya ba zai iya fita da kafa din ba to shi zai iya hawa abin hawa amma dai abin da aka fi so sunna ne a fita da abin da kafa kuma ana so mutum in dai idin azumi ne ya ci abinci kafin wato gabanin sallan idi wannan shi yake nuna idi ne na alfitr shi din na muftir ba mai azumi ba ne kuma abin da aka fi so an fi so ya ci dibino ko guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko wani abu makamancin wannan dai wato ya zama wutiri zai iya ci a gida ko a hanyarsa na tafiya idi ko a can masallacin kafin a yi sallan idi sa'an nan ana so in an je a yi tabarru'i wa Allah a yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga wadda baya haidwa ko na makamancin wannan a yi sallah tare a yi kabbaroyi tare a yi addu'o'i tare su ko mata masu haidwa sai ya zama sun halarci wuri mai alkhairi sun kuma halarci addu'a musulmai Allah zai game su na yantawa Allah zai game su da falalolinsa da kuma alheroyin da ake samu a ƙarshen ibada saboda mai ibada ya cancanci Allah subhanahu wa ta'ala ya masa abinan a ƙarshen ibadansa ya bashi sakayyansa to jama'a abin da ya kamata mu rufe da shi kamar yadda a ramadana muka yi azumin ramadana mu sani ubangijin da ake bauta masa a ramadana yana nan a sauran watanni bayan ramadana don haka azumi bai kare ba in azumin farilla ya kare na ramadan to mu sani akwai azumin muka na nafila wadda shari'ar musulunci ta shar'anta mana kamar azumtan azumi bakwai a watan shawwal wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uh, yake ce uh, azumi shida uh, man sama ramadan sun atba'ahu sita min shawwal kana ka siyami dahar kamar yayi azumin shekara ne gaba daya ta wannan fiska din bi ma'ana yayi waɗancan guda 30 kamar azumin kwana 300 ya yi zo ya azumi guda shida shi kuma kamar azumin kwana sittin sai ya zama shekara guda ya azumce shi wannan hadisin musulmi ya ruwaito shi banda azumin guda shida din nan ga shawwal idan kowane wata daga cikin watannin shekaru ana so mutum ya yi azumi guda uku a cikin su salafin min kulli shaharin wa ramadan ila ramadan fa hadha siyamu hari kullu wannan shi ma kamar azumtan rayuwa ne ko shekara gaba ɗayansa idan mutum zai azumi guda uku a kowane wata saboda kowane ɗaya za a ninka masa da goma sai ya zama kenan kamar ya yi azumin kwana talatin ɗin wadda kuma a hakikani guda uku ya yi abu da ya ce manzon allah sallallahu alaihi ya min umarni ya min wasici da na yi azumi guda uku kowane wata ah, kuma dai abu hure sai kasance yanayin haka an fi so waɗannan azumin su zama a kwana na sha uku da sha hudu da sha biyar wadda ake kiransu ayyamul bid bayan wannan azumin akwai azumin arfa shi kuma ana yin sa ne ranar arfa ga mutumin da baya filin arfa shi kuma hadisi ya bayyana cewa yana kankar shekarar zunubin shekara ta gabata da shekarar da ta wanzu ake cikinta sa'an nan banda wannan idan watan zulhijja ya fita aka shiga watan ɗaya almuharram ran goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin mu yi azumin ashura cewa shi ma kuma yana kankare zunubin shekara ta gabata akwai azumin litinin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka yawmun wulidtu fihi wa yawma wa yawmun bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi wannan yinin shi ma ana so kowane litinin da kowane sati in mutum ya samu iko azumi ne na nafila ya rinka yi banda wannan azumin da yafi yake da fifiko a wajen Allah subhanahu wataala shine azumtan watan almuharram. in ban da ramadan wato ban da watan ramadan ana so mutum ya yawaita azumi a watan almuharram sa'an nan aisha tana cewa bata taba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumin wata cikakke ba in ban da ramadana haka bata ganshi kuma a wani wata ya yawaita azumi ba fiye da watan sha'ban watan takwas kenan wanda ke kafin ramadan banda wannan akwai azumin litinin da alamis karin alamis wanda ana bijiro da ayyukan bayi a cikinsu su a takaice dai waɗannan nau'uka ne na azumin mukan nafila wanda ake so bawa kamar yadda yi na ramadan ya yi ƙoƙarin yin azumin nafila banda wannan tsayuwar ramadan kar ya zama kawai a ramadan aka yi tsayuwa daga baya a daina mu yi ƙoƙari muna yin sallan dare mu yi ƙoƙarin muna yin sallolin da ake kiran su rawatib a takaice jama'a saboda ƙurewar lokaci a nan darasin mu ya zo ƙarshe muna fatan Allah ya karɓi ibadunmu kuma ya fahimtar da mu addininsa wallahu alam wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha ha ha ha ha